manzo muke da bayi wasa suke da kai musa shi za mu tura ya je shi abuja baba zai ji kan bayi musa ilyas lokaci yayi musa ilyas ne amsa dan mun gwada shi kuma yayi wasa suke da kai musa kura madoba har da garin malam ga lokacin mu nan yayi Ayoyi, wannan rana fulani. mun zo wannan gari na gora karamar hukumar madobi ba komai ba ganin tabbatar da ƙaddamar da takara ta yakin neman zaben bola tinubu da ɗaya zalla da kuma takara ta amini ta iya su kwankwasa bayan sati biyu za kuma ƙaddamar da ta gawuna da gawo da talawan yaya da sauran yan majalisar jiha na jihar kano to kamar inda kuka sani mu dama muna da tsari tsarin da muka yi shi za mu inganta bayan wannan taro na yau za mu duba zaɓi za mu ga yan akwati za mu ƙaddamar da su za mu yi musu bayani za mu tsaya karamar hukumar mafi kowace mazaɓa kowane akwati za mu fara daga akwatunan mu na daburai ni da nan yahawa daga nan za mu tawo na kwankwasa da sallan akwatunan ne a bangare za mu tawo mazaɓar garin da za mu ta yi tawo mazaɓar ƙauran mata za mu zo kalla za mu zo kwankwaso za mu zo birji za mu je gona za mu je kubaraci za mu je yafi za mu je mabebi za mu je na kadawa za mu shiga cokofo mu kaddamar da dukkanin mutanen da suke gindin akwati kuma dama duk wanda yake siyasa a ƙaramar hukumar mabebi ya san ba ƙarya muke ba ba coge muke ba bi muke muna taimaka al'umma bi muke muna gaya wa al'umma ayyuka na alkhairi na yi shugaban karamar hukuma ya yi dukkanin waɗanda aka zaɓa sun yi za mu ci gaba da yi za mu ɗora gwamna ya yi ya ƙara gadar kyanu ma ta kubara ci da kwanka zai ce ba zai ba gandu da zai yi kwanka zai ba gandu da zai yi kwanka zai ba gandu da zai yi kwanka ya kasa gandu da zai ci gaba da ita a za mu fito za mu zagaya za mu yi rali za mu gaida al'umma za mu tafi cikin nutsuwa za mu ci tafiya a cikin kwanciyar hankali za mu gudu kan kwamishinan 'yan zamba za mu gudu kan jami'an tsaro amma wanda ya taba mu wanda ya taba kayan mu wanda ya taba kwastan mu ko wane ne Amado Bukura Garan da kuri'a ko ya zo da jan riga ko ya zo da wata manufa ko ya ne na ba da umarni ko ya ne da za ya kasa za ke dodo yake uban kwanya wasa suke da kai musa alƙawarin da duk ya ce za ya cika dan ya kware rabon kaya ya ilyasu lokaci yayi musa su dodon aiki zai taimake mu ba sanya a tarayya mu bi shi sai yi. tsayayye ba wasa suke da kai musa dan iliyasu lokaci yayi madabu kuma garin malam ba za mu bar tsayayye ba ba mai karo da kai burdoza balle ya tashi yan kunyi wasa suke da kai musa daji ka wuce a yi ma kyaure zafi kake uban sanyi musa iliyasu lokaci yayi kwangir ka fi karfin duk wani karfe lokacin ka ne yayi wasa kararo a barka kyautar Allah kullum yaban ka sai nayi Musa Ilyasu lokaci yayi Musa Ilyasu jagoran mu mai taimaka wa dabbayi A tarayya mu bi shi sai yayi Kai za mu ba dan majalisa ne ba zan bu kowa ba Wasa suke da kai Musa dan Ilyasu lokaci yayi Yeah. muna gode wa mutanen kunya muna gode wa mutanen garin malam muna sanar da ku cewar kowa da garin malam da mablabi muna kyauta da zato kuma mun gamsu mun yarda cewar in Allah ya yarda ita ce kujera da za a bayyana an ci zaɓe da yadda Allah muna kuma sanar da ku za mu zagaye kowane akwati mu kaddamar da mutanen mu ɗora musu nauyi kuma in Allah iya da za mu kai ga nasara duk waɗanda suka zo wannan taro ɗan ƙaramar hukumar madobi da wasu shugabanni da ƙaramar hukumar garin malam da kura muna godewa kowa da kowa musamman shugabai jagorori su basiru turaki da sa'ada abashe da kuma baharin kura da juda rabi abdulmalik da shugabannin jam'iyya na kura da na madobi da na garin malam da sakatarorinsu da kuma waɗanda aka karɓa kuma za mu ci gaba da karɓa za kuma mu ci gaba da cin zaɓe za kuma mu ci gaba da taimaka al'umma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alƙawarin da duk ya ce za ya cika dan ya kware rabon kaya ke mu ba sanya a tarayya mu bi shi sai yayi ko ramadan ba har da garin malam ba za mu bar sayayye ba wasa suke da kai musa dan ilyas lokaci yayi madobi kuma garin malam ba za mu bar sayayye ba ba mai karo da kai a balle ya tashi yan kunyi